Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga na birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi yau Alhamis ɗaya ga watan Disamba na shekarar 2022. A cikin shirin nama na yanzu za ku ji cewa hukumar kula da ingancin kayayyaki ta Najeriya da ake kira son a takaice. Ta ce yanzu haka Najeriya na kokarin cika sharaɗan samun rajistar shiga jerin ƙasashen duniya da ake damawa da su a hada-hadar cinikayyar kayayyakin da kamfanonin su ke sarrafawa bisa manufa da tsarin kasuwanci na halal. Sannan kuma za ku ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su. kan hukuncin tura ɗaliban da ake zargi ya caccaki aisha buhari zuwa gidan yari sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda salamin barma ya shirya kuma zai gabatar daga nan kuma za mu kawo muku muhimman kanan labaran jaridan ƙasar ghana amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran amurka ta faɗa a jiya laraba cewa hare-haren da rasha ta kwashe makonni tana kaiwa da suka auna cibiyoyin lantarki da ruwa a ukraine ba za su karya wa kasashen yammacin duniya gwiwa ba wajen tallafawa kiev a yakin da take yi da moscow tsawon wata tara bayan wani taron kwanaki biyu na kungiyar tsaron neto a birnin bucharest na kasar romania a wani taron manema labarai sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce shugaban rasha vladimir putin ya mayar da hankali wajen kai hare-hare a kan al'ummar ukraine a daidai lokacin da aka shiga watannin tsananin sanyi cibiyoyin ruwa wutan lantarki da na ɗumama ruwa da gida waɗannan ne sabbin wuraren da putin ke aunawa yana kai masa hari sosai wannan zaluncin da ake yi wa mutanen ukraine jahilci ne a cewar blinken Babban jami'in diflomasiyyar na Amurka ya zargi Putin da kokarin raba kan haɗakar ƙasashen ƙawancen yammacin duniya da ke taimakawa Ukraine yayin da farashin makamashi a fadin duniya ke kara hauhawa yayin da kuma 'yan Ukraine ke fuskantar yawaitar katsewar wutar lantarki. Mutane sama da ɗari ciki har da ɗaliban ƙasar China da yawa sun yi kira da a kawo ƙarshen matakan hukumomin China na daƙile yaduwar COVID-19 sun kuma caccaki tsarin siyasar kasar a lokacin wata zanga-zanga da aka yi a jiya laraba a babban birnin koriya ta kudu wannan shine nuna goyon bayan zanga-zangar ta china da aka gani a baya-bayan nan a ƙetare masu zanga-zangar da suka tattara a kan titi a unguwar hundai da ke birnin sol sun rike alluna masu rubutun da ke cewa waje da mai mulkin kama karya da kuma a 'yantar da china yayin da suke kira ga shugaban china xi jinping da jam'iyyarsa ta gurguzu da su yi marabas wasu kuma sun rike farar takarda abin da ke nuna alamar zanga-zanga a daidai lokacin da gwamnatin china ke ƙara sa ido da tantance bayanan da ake turawa ta yanar gizo masu zanga-zangar sun kuma buƙaci a mutunta 'yancin faɗin albarkacin baki da na kaɗa kuri'a an dai zanga-zanga a birane fiye da goma a faɗin duniya ta nuna goyon bayan wadda ake yi a china to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla hukumar kula da ingancin kayayyaki ta najeriya da ake kira son a takaice ta ce yanzu haka najeriya na kokarin cika sharuɗan samun rajistar shiga jerin ƙasashen duniya da ake damawa da su a cinikayyar kayayyakin da kamfanoninsu ke sarrafawa bisa manufa da tsarin kasuwanci na halal daga kano mahmud kwari na ɗauke da ƙarin bayani dangane da haka ne babban daraktan hukumar ta son alhaji faruk salim ya jagoranci wata tawagar jami'ansa zuwa kasar turkiya inda suka halarci babban taron kasa da kasa kan harkokin tsarin sarrafawa da cinikayyar kayayyaki na tafarkin halal wadda ya gudana a birnin santambul mr albert wilberforce da ke zaman daraktan ofishin shiyar kano na hukumar kula da ingancin kayayyaki ta najeriya na cikin mambobin tawagar to magana halal din nan dama najeriya ba ta cike kuma kuɗi ne mai kyau kasuwanci na da yawa sosai cewa trillions of dollars kudin kenan kowa yana nema shine kasuwan da najeriya bata shiga ba shine daga zuwan salim da ya gano wannan ya ce ana cutar najeriya ana cutar arewa don an ki an so yawancin mutanen arewa musulmai ne to particular kamar kano kuma giwon arewa gaba ɗaya giwon najeriya to wannan akwai dukiyoyi abubuwan da ake gyara a nan kano wanda in aka samu wannan halal certification din nan za a kasar kai shi wajen kasan larabawa duk da inda eh, musulmi yake shi yasa dai muka je koya wannan abun sannan mu kawo ma 'yan najeriya a zo a tabbatar cewa mun bi ka'idan eh, harkar halal a samu tambarin halal daga aka samu tambarin nan ana iya exporting kayan daga najeriya daga kano zuwa ko ta ina inda al'ummar musulmai suke. Daga nan zuwa watan Afrilun baɗi ne idan Allah ya kai mu ake sa ran Najeriya za ta iya cika sharɗan samun rajistar shiga jerin ƙasashen duniya masu cinikayya bisa tafarkin halal. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar ta SON ta ba da lambar shaidar ingancin kayayyaki guda 200 ga kamfanoni daban-daban a nan kano wa'annan kayan nan mun tabbatar da ingancinsu tun daga farko muka bitar da su muka yi musu gyare-gyare sun iya sun bi dokanmu yanzu mun tabbatar ma duniya kayan yana da inganci za a yi a saya kayan don akwai kyau ba matsala da shi ko kaɗan amma duk da haka al'umma na ci gaba da nuna damuwa kan yawaitar kayayyakin jabu a kasuwannin kano sai dai alhaji samba ilyasu da ke zaman daraktan ayyuka na musamman a hukumar kare hakkin mai saya da mai sayarwa ta jihar kano na cewa abin da yake faruwa wani lokaci akwai bata gari kamfani da suka yi kaya mai inganci to sai a samu wasu waɗanda za su yi madadinsa amma kuma ba wannan kamfanin ba ne ba a matsayin mu na masu kare hakkin mai saye da mai sayarwa to za mu je mu kama wannan mutumin mu zo mu hukunta shi ana kokarin a gyara dokar ita kwanzuma da tashi daga council ta koma ta zama mai zaman kanta saboda gurɓatattun mutane karuwa suke yi ta dole wai sai sun yi kuɗi ta karfin tsiya da da yaji musamman abin da zai cutar da mutum bangaren abin da zaka ci amma allah ya yarda ko jiya mun je majalisa kuma mai girma md roƙon da yake na yana so a karkaɗe dokar wannan hukuma ta zama hukuma mai zaman kanta kaga ana rattaba wannan to za ta iya ɗaukan ma'aikata na kanta na dindindin kuma sannan za ta rarraba ta ofisoshi ya to ta yi kwabarin ɗin kano gaba daya masu kula da lamura da yana ganin cewa gurɓatattun 'yan kasuwa na neman mayar da jihar kano cibiyar hada-hadar cinikayyar kayayyakin jabu a wannan lokaci mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to a gaida mahmud kwari har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya. An kashe shugaban kungiyar IS Abu Alhassan Alhashimi Alkuraishi a yayin wani gumurzu da aka yi a kwanan nan a cewar kakakin kungiyar a cikin wani saƙon murya da aka fadda a jiya Laraba sai dai bai yi ƙarin bayani akan batun ba. Alkuraishi shine shugaban kungiyar IS na biyu da aka kashe a bana a daidai lokacin da kungiyar ta masu tsauran ra'ayi ke kokarin sake farfadowa inda mayakan kungiyar da ke boye ke kai munanan hare-hare a iraki da siriya haka zalaka kungiyar da ke da alaka da is a afghanistan ta dauki alhakin kai hare-haren da suka kashe mutane da dama a cikin 'yan watannin nan rundunar sojan amurka ta ce an kashe alkureshi ne a tsakiyar watan oktoba ba a dai san dalilin da ya sa aka fidda sanarwar a jiya laraba ba wata guda bayan kisan alkuraishi. Ranar ɗaya ga watan Disamban kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar yaƙi da cutar HIV mai karya garkuwar jiki da kuma tunawa da waɗanda ke ɗauke da cutar. A shekarar ɗari tara da 1988 ne aka soma gudanar da bikin ranar. Yanzu haka an yi kiyasin cewa sama da mutum miliyan 38 ke ɗauke da cutar a faɗin duniya. wakilin muryar amurka haruna dauda biyu na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton ana da ya da jama'a game da kare kai daga kamuwa da wannan cuta. Dr. Barkindo Muhammad Sa'idu shine babban sakatare a hukumar kare yaduwar HIV ya yi ƙarin bayani game da ƙididdigan masu ɗauke da ƙwayar wannan cuta. A shekarar 2018 wato 2018 an yi babban ƙididdiga wanda ba taɓa yin a duniya ba aka yi shi a Najeriya wanda aka yi dukkan jihohin Najeriya. To wannan ne sai ba da lissafi ko kuma kimantawa da wayanda suke ɗauke da wannan laruran. A jihar Borno muna da kashi ɗaya da digo biyu a cikin ɗari wato bil ma'ana idan aka fassara shi da yawan al'umman jihar borno wanda muna da miliyoyin yanzu kusan miliyon shida da digo takwas ya nuna kan ce mutane kamar kusan dubu tamanin da ɗari hudu suke ɗauke da wannan larura ɗin a jihar borno ko sun sani ko ba sani ba dai wannan shi ne wanda muke da shi amma kuma abun bakin ciki shi ne bai wuce mutane dubu ishirin ne kawai suke eh, aka aka zakulo su aka bada aka suke shan magani ba to kaga dubu sittin nan kuma wannan kan gaskiya har yanzu sai mun zage dan sai mun je mun nemo su sun kawo kansu an gwada su a fara ba su magani ko magani gani a jihar borno kyauta ne haka kuma gujewa a jihar borno ma kyauta ne ko me mutanen da allah ya jarabta da ke dauke da wannan gwal cuta ke cewa ne game da wannan rana suna na hassan mustapha ne wato ni ne north east coordinator kenan na kungiyar da ake kira shi nepal nepal kuma wato kamar an abbreviation ne yana nufin kungiya ne wanda suke dauke da kwayar cutar hiv kamar wani mahimmanci wannan rana ta yi gare ku mahimmanci da yake da shi ne mukan duba abubuwa guda uku na farko mukan duba cewa tun da aka fara yakan kau da wannan kwayar cuta din wani irin nasara ne aka yi wani irin kalubale ne ake fuskanta har yanzu ya za a magance wannan kalubalen da ake fuskanta na biyu kuma akan tuna musamman wanda suka rasa rayukansu game da wannan kwayan cuta din musamman lokacin da ba a zo an gane magani an fara shan magani da sauransu ba na uku kuma mukan kawo wani musamman wani take a kowane shekara na me ya kamata a yi wanda zai zama to kamar shine hanya na magance wannan kalubalen da aka fuskanta yayin gwagwarmaya na da wannan kwayan cuta da kansu ne. Mun gode wa Allah duk wanda aka ce yau yana da wani cuta cuta ko ba wannan cutan ba allah ne ya daura maka kuma allah ya san da ka ya daura maka sai dai ka gode wa allah ka mika godiyanka ga ubangiji muna farin ciki da wannan ranar mun gode mun gode da mu da suke ba mu karfin gwiwa a wannan ranakun da suke zuwa suna kokarin su ga mun fito cikin jama'a mun yi farin ciki alhamdulillah haruna da wata biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To biyo bayan labaran ta sakeyar wani dalibi da ya caccaki uwar gidan shugaban kasar nigeria Aisha Buhari a kafar sadarwa ta Twitter zuwa gidan yari 'yan Najeriya sun yi Allah wadai game da wannan matake tare da kira ga gwamnatin kasar da ta gaggauta sakin ɗalibin ta da kafa hujjar cewa ba a bi matakai da ka'idojin da suka kamata ba wajen hukunta matashin. Daga Abuja ga rahoton Shamsiya Hamza Ibrahim. Tuni dai kungiyoyin kare hakkin bil'adama ta kasa da ƙasa a Najeriya irin su Amnesty International suka yi Allah wadai da matakin kama Muhammad tare da zargin an take masa hakkinsa na bil'adama. Awal Musa Rafsanjani shine shugaban gudanarwa na kungiyar a Najeriya. Na ɗaya dai wannan laifi a jigawa aka ce an yi shi. Sa'annan na biyu a kawo jami'an tsaro daga Abuja a kama yaron nan a kai shi a je a ɗaure shi a ajiye shi ana jibgarsa wannan ya keta dokar ƙasa ya keta dokar hakkin bil'adama. Na biyu a ya doka a aje mutum da ake zargin su da laifi sama da kwana ɗaya zuwa biyu a ka'ida a ka'idan najeriya idan mutum ya yi laifi laifin da kai za a gurbatar da kai a gaban alkali a cikin kwana ɗaya zuwa biyu wannan an wuce sati guda ana dankita da shi kuma ana azabta shi wannan ba adalci ne ba gaskiya ne kuma wannan ba zai hana tunzira mutane su ci gaba da nuna bara'asa ga yadda suke ganin ana cin zali ana takura mutane a Najeriya ba. Bayanai na nuni da cewa uwar gidan shugaban kasa Aisha Buhari ce ta baiwa jami'an tsaro umarnin ɗauko mata Aminu daga jihar Jigawa bayan da ya wallafa wasu kalamai a kanta na zargin ta yi rubuta ciki da kuɗin jama'a kalaman da basu mata daɗi ba. Hajiya Naja'atu Muhammad kwamishiniya a hukumar 'yan sandan ƙasar ta ce kamata yi a gufanar da uwar gidan shugaban ƙasar saboda ta keta doka ita kanta. Ta karya doka saboda ta ɗauki doka a hannunta. Idan ma Yaran nan ko yaran nan sun mata laifi doka abin da ta ce komai muna da shi a tsari doka abin da ta ce shine ta kai kara ta kai kara kotu amma ba ta sa a ɗauko su aka ɗauko yaran nan ba tare da ma court order ba ba kotu ce ta ce a je a ɗauko shi ba ba warrant na arrest aka je kawai yaro aka ɗauro shi kamar tubani aka to da shi abuja aka kai mata shi fada shugaban ƙasa ta yi masa dukan kawo wuka to wannan abin da ta yi shi ake kira assault a turance kamata ya yi a gurfanar da aisha buhari a gaban kotu kuma dole sai an gurfanar da ita a gaban kotu don ba tafi karfin doka ba a yayin da wasu ke sukar wannan mataki na hukunta ɗalibin wasu na ganin hakan ya yi daidai don ya zama izina ga sauran matasa da ke shagala tare da cin zarafin mutane a kafofin sada zumunta a cewar shugaban kungiyar matasan yankin arewa ta gabas abdulrahman bubakacin ina goyon baya ba ma yaro nan ba duk mutum da zai fita social media ba bisa hujja ba ba bisa kana da shaida ba ba bisa haka kawai don raɗin kanka ka ci mutuncin wani ina goyon baya ɗari bisa ɗari ba ba ɗana ba ko ni ne na yi ku doka ta hauka don in akwai doka wannan abu ba zai taɓa faruwa sai dai abun da muke magana tun daga wannan abu ya riga ya faru ita uwar gidan shugaban kasa uwa ce ga al'umma kuma dole makamanci irin wannan ta dinga sa muna roƙonta da wannan abun da yaron nan yayi bai yi daidai ba kuma ba mu goyi baya ba kuma wallahi duk mai hankali ba zai goyi bayan wannan abu ayi haƙuri har zuwa lokacin haɗa wannan rahoto da uwar gidan shugaban ƙasa da jami'an tsaro ba su ce uffan ba kan wannan batu na Muhammad Aminu ɗalibin da ke zangon shekara ta ƙarshe a jami'a Shamsiyya Hamza Ibrahim murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Shamsiyya, kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Daure kai wa kanka tanadi, ɗan uwa kenan, domin ranar ƙarshe. Ha! kada duhu kalli gabanka amma kare ka hangi aiki na wani duniya hasai daren jifa na lura wata ran ƙasa zai dawo sanna sanna ba ta hana aje sai dai a ce an sha fama an sha fama me kake nema ne a duniya har kake da abin kanka ka kashe wani dan ka yi kuɗi ko sarahuta ko mulki na da dama a yi sabo ko a yi tsafi a yi shirka da bukata ta duniya in ka same ta ina wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar, da kuma talatin da 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mummuni Barma. A makon jiya mun sauka garin gaundare na jamhuriyar Kamaru inda wani gurgu dan asalin Najeriya ke gudanar da harkokin kasuwanci. malam awwal dan kacari ko kuma awwal mai masara wanda a kashi na farko na zantawarsa da wakilin muryar amurka muhammadu rabiu dangba ya yi bayanin faman da ya sha kafin ya zo matsayin da yake kansa a halin yanzu To a yau bakon shirin ya nuna damuwa a game da rashin kungiyoyin nakasassu a Kamaru. lamarin da ke haddasa cikas wajen samun tallafin hukuma. Batun tallafi mukan a arewacin cameroon inda musamman ma musulmai suke kan babu to yanzu ne muke so mu yi kungiya mu nemi tallafi ma'awala akwai waɗansu abubuwa daban-daban na sauwaƙa rayuwa da ainihin gwamnatin take yi domin taimaka masu matsala irin wannan kamar alal misali yi musu kati wanda zai ba su daman wato samun sauki a yayin da suke ko kamar balaguro ko kuma sun zo alal misali ma'aikata na gwamnati su da ya zamanto sun samu kula na musamman irin wannan damar shin a nan musakai su ma suna samun irin wannan alherin ne ko dai kuma a'a ce da ta kudanci. A ta kudanci suke samu, ta nan kan ba su samu shine muka tashi ma abin yanzu mu ma za mu yi kungiya. In kai kungiya ka zo gwamnati ai kai za ka bi neme ta ba ita za ta neme ka ba. Gwamnati kai za ka neme ta ka nuna ga abin da kai ga abin da kake so su kuma shi su tallafa ma ta kudanci su suke neman gwamnati sun yi kungiyoyin su iri iri su suke neman gwamnati akwai ai takardu da zaka hada kan kacin gwamnati ita gwamnati suke ta san kai musaki ne ita bata san kai musaki bane ai shi kai zaka nema ka hada takardun da ya kamata ta san ka ka je wajenta ka nuna kanka ga takardunka shi ta san kai musaki ne ta ba ta mana nata akwai kuma abin da zaka dinga biyan ta akwai abin da za biya ka haka sha'anin gwamnati yake ko ma kai musakin ne kai takardu akwai abin da zaka zuba mata akwai abin da zaka biya takardun tukunna ta san da kai haka ake ba wai kai mu musaki kawai kana gida kai malam awal gurgu gwamnati ta zo ta neme ka ta ce to ya ma awal gurgu ga takarda in za ka yi tafiya ya taimake kai za ka shekara kai ne ma awal gurgu za ka nemi mutane su gurgaye da mutane ka yi kungiya na musakai da shugaba da komai da komai ka kai ma gwamnati takardanka ta sa hannu ta yanzu ta san da zaman ku haka ake ma rabiu sanin kowa ne cewa kasashen da suka ci gaba kasashen ƙetare da kuma wasu kasashen ma na afirka akwai wani nauyi na masakai wannan da gwamnati ta ɗauka har ina na kaiwa ma matsayin wanda matsayi yanda a kowane ƙarshen wata za su iya zuwa su karbi wani ɗan abin in domin su samu su taimaka ma rayuwarsu game da wasu wahalalu to irin waɗannan tallafin ko kuma ce taimakon shin ana samu a nan ko kuma samsam ne irin wannan taimakon a nan wannan gaya ma a baya ne ma rabiu kai za ka nemi gwamnati ta san ka tukun ka san tallafi yanzu mu ɗauki misalin ɗan gudun hijira ba takardu suke a san su 'yan gudun hijira ba ne yanzu kai ma rabiu don kai ɗan gudun hijira ne baka da takardan komai ka zo kana zaune wasan kai ɗan gudun hijira ne ya za a ɗauki tallafin ka akwai takardu da za ka yi gwamnati ta sanka tukun ta baka tallafi yanzu kaddara mana ma rabiu kuna tafiya ne a cikin mota kai kana da kati aka yi ko karo Allah sauki aka yi mutuwa mai kati ya zafi saurin gane shi komai shi ka san takarda akwai takarda da ake wanda gwamnati za ta san da ku ku ku musakai ne in an tashi tallafi shi ya tallafa mu amma kuna zaune kuna watse ba ku haɗa kai ba wannan musaki ne yana gidan shi wannan musaki ne yana gidan shi wannan musaki gwamnati ai bata san da ku ba za a ka tallafin ma ku ba a san da ku ba tallafi ana bayarwa wa'anda suka nemi su san tallafi suna samu to kun kuna watse ba ku haɗa kai ba ya za ya ba ku tallafi yanzu kaddara dai ka dan gudun hijira ne ku ku ɗari ne yan gudun hijira kun zo kun watse a cikin gari kawai na ka san ku a'a shi ku yi takarda na ku yan gudun hijira ne ga fili ka kaza gwamnati ta ba ku yan gudun hijira ne duk tallafin da ya zo jecin mu amma ku ɗari ne kun watsi a cikin gari kawai ku goya ku da yan gudun hijira ne wayannan kuma su ɗari ne sun yi takarda akan su yan gudun hijira ne ga inda suke waje samu tallafi waye bai samu ba cikin ku shi muke fama yanzu yanzu muna kuyin kungiya muna takarda da za a san ga mu mu haɗa mu yi lissafin musakan da muka haɗa yanzu mun zo muna faɗakar da mutane za mu yi takarda na mu musakai ne na fili kaza ga mu ga sunan kungiyan ga hidiman da muke yi ga shi gwamnati ta san mu tukunna mu shiga wannan abin da kake faɗa akwai musakai a ƙasar nan da su sun sun yi gaba kakka haɗa mu da su ka ce mu musakan da ba mu waye ba yanzu wani mataki muka ɗauka na da za mu yi mu waye mu yi takarda mu yi ilimantu mu ilimantar da saura haka zaka ce to yanzu wannan ne muke haɗa kai yanzu muna ta zama ko yaushe da mutane muna ki akwai wanda suke so akwai wanda ba su so akwai wanda ma suka ce su sun dogara da Allah muka ce ko ka dogara da Allah shi ka tashi ka tagaza akwai wanda suka ce su Allah ne me muka ce a ka tagaza dai wannan ne aiki ma tukuru a gaban mu kamun su yadda ma to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa yanzu a madadin malam awal gurgu mai masara na garin gaudare a kasar kamaru da wakilin muryar amurka muhammadu rabiu danba ni sule mummuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya to a gaida malam sule yanzu kuma lokaci ne da ridwan abbas zai kawo mana sharhin jaradu daga ghana Da jaridar Ghanaian Times za mu soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine taimakawa gwamnati ta farfado da tattalin arzikin kasar. Tsohon shugaban kasa John Muhammad ne ya faɗi haka kuma Ghanaian Times ce ta ruwaito wannan labari. Jaridar ta ce tsohon shugaban kasa John Dramani Muhammad ya yi kira ga tsiyan Ghana da su haɗa hannu da gwamnati a kokarin da take yi wurin faifado da tattalin arzikin kasar wannan in ji shi shine kaɗai hanyar da za a iya farfado da tattalin tattalin arzikin kasar a kiyaye ta daga rushewa ku bari dukkan mu haɗa karfi da karfe wuri ɗaya a matsayin mu 'ya'yan Gana, ba tare da la'akari da siyasa ko dangi ba mu tabbatar mun farfado da tattalin arzikin in kana a cikin 'yan adawa ne kana farin ciki wannan na abu kuwa bayan ma ka samu ka lashe zaɓe a shekara ta 2024 yaya za ka yi da kanka domin babu wata ƙasar da za ta shigo ta taimaka maka sai kuma jaridar da chronicle wacce ta ruwaito wannan labarin wake wata laka magana beta gana management services ta bin umarnin kotu ta ki ta biya kuɗi ga rasidi dubu dari hudu da sittin da hudu dari tara da biyar ga ma'aikata dari da saba'in da tara jaridar ta ce manajojin wato bgms wacce reshe ne na na Jospon Group an rawaito cewar ta kekashe ƙasa wurin amshi ga kiran Ghana Labour Commission da kuma kotun hukunci na ainihin kadago da akan umarni da ta bayar na ta biya Ghana City dubu ɗari hudu da sittin da hudu ɗari tara da biyar bashin albashi na wata biyar na ma'aikata ɗari da saba'in da tara da aka ɗauka aiki a kamfanin tsakanin shekara ta dubu biyu da goma sha uku da dubu biyu da goma sha biyar. Wuce gona da iri a demokaradiyya shin a shafe majalisar dattawa ne babban jaridar kasar ghana da daily graphic ce ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce a cikin yan kwanakin nan na mahimmancin majalisar dattawa ya sha suka da tuhuma daga jama'a abinda da'ima yake sa ake gabatar da wato shawarwari na saki tsara ko kuma yi wa kundin tsarin mulkin kasar gyara yayin da wasu ke da ra'ayin cewar wannan majalisa ta dattawa na aiki yadda ya kamata a kan tsarin mulkin demokaradiyyar mu saura sun yi imani zamanin ta ya wuce wasu ma suna siffanta ta ne da tambari na 'yan zartarwa da ainihin cibiyoyi da ba su da na yi a demokaradiyyar mu da ke bukatan a shafe su gabaki daya ashimo ya zama Maga kujerar babban jam'iyyar adawa NDC na babban jiha akra jaridar da herald ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce tsohon mamban majalisar dokoki wa mazaban adanta emmanuel ni ashimo ya sake dawowa a matsayin caman babban jiha akara na babban jam'iyyar adawa national democratic congress ashimo ya samu kuri'u 327 inda ya doke tsohon chairman joseph adekuka wadda ya samu kuri'u 222 a zaben yan zartar wanda aka yi a ranar lahadi a thomas stadium wannan muka iso karshen sharhin jaridun Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. A gaida Ridwan Allah da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. amurka ta faɗa a jiya laraba cewa hare-haren da rasha ta kwashe makonni tana kaiwa da suka auna cibiyoyin lantarki da ruwa a ukraine ba za su karya wa kasashen yammacin duniya gwiwa ba wajen tallafawa kiev a yakin da take yi da moscow tsawon wata tara bayan wani taron kwanaki biyu na kungiyar tsaron nato a birnin bucharest na kasar romania A wani taron manema labarai, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya mayar da hankali wajen kai hare-hare a kan al'ummar Ukraine a daidai lokacin da aka shiga watannin tsananin sanyi. Mutane sama da ɗari ciki har da ɗaliban ƙasar China da yawa sun yi kira da a kawo ƙarshen matakan hukumomin China na daƙile yaduwar COVID-19 sun kuma cicciki tsarin siyasar ƙasar. a lokacin wata zanga-zanga da aka yi a jiya laraba a babban birnin koriya ta kudu wannan shine nuna goyon bayan zanga-zangar ta china da aka gani a baya-bayan na a ƙetare masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu madadin maryam dauda da ta taya na gabatarwa sai jumbe hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni hadiza kyari ke cewa ku huta lafiya ma